a tsayi bismillahir rahmanir rahim a ya'yan uwa kamar yadda muka ce za mu shiga juz'i na biyu na karatun yau insha Allah ta'ala wanda a yau kamar yadda muka yi bayanin tarihi ya yi daidai da 29 ga watan biyu shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara wanda ya daidai da 26 ga watan tara shekara ta 2022 akwai cikin mata wadda ta wasu ta yi tambaya a kan ta'arifi ko definition na me kafin mu shiga babi na gaba na lean shi lean kamar yadda muka yi bayani shi ba wani abu ba ne huwa a annutsuku bi harfin lam walya bisihulatin wa yusrin bisihulatin wa yusrin idan kana ta ne wa fasaha ما قبلهما هذا هو المقصود باللين هو النطق باللام والياء بسهولة ويسر وعدم تكلف إذا كانتا ساكنتين وانفتح ما قبلهما هو النطق هناك هي الربط التاريخي انتو الربط آه، هو النطق باللام والياء بسهولة من السهل ويسر وعدم تكلف إذا كانتا ساكنتين إذا كانتا ساكنتين وانفتح ما قبلهما وانفتح ما قبلهما زعما يا شيخ an rubuta ta'arifin ko na قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم من لم يجود القرآن من لم يزود القرآن آثم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا لأنه به الإله وهكذا منه إلينا وصلا وهكذا منه وهو أيضا حلية التلاوة وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها من صفة لها ومستحقها من كل صفة لها ومستحقها من كل صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعصف باللطف في النطق بلا تعصف وليس بينه وبين تركه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه إلا رياضة امرئ بفكه نعم وأن سوني أبيات إن في مجانا أكان باب معرفة التجويد كما هكا أكي كارن تاسو da wasu daga cikin riwayoyi da nusaf ɗin da aka samu wato maktutat na wannan littafi wato matunan jazariya al ko al malam al'allama ibn al-jazari rahimahullah ta'ala ke cewa babin da zai mana bayani akan sanin ilimin tajwidi shi tarifin tajwidi mun riga mun yi tarifin sa definition ɗinsa a karatun da su gabata ba sai mun maimaita ba sai dai tajwidin da shi malam ya kawo yanzu ta'arifi ya yi ta'arifin tajwidi shi ma a cikin wannan babin yake cewa na farko wannan fadin zai koya mana wato menene tajwidi da abubuwan da ya dan da mata makaranta alkur'ani kiyaye su yayin ɗaukaka tajwidi da wasu wanda ake tsamanin tajwidi ne amma a gaskiya hakika ne ibn zuzari ya ce ba tajwidi ba ne wal akhlu wato riko da karatun alkur'ani da tajwid da yin tajwidi karanta alkur'ani tajwidi lalle hakmun abu ne wanda yake babu makawa sai mutum ya karanta alkur'ani da tajwidi duk wasu wanda suke kokarin su ce wai menene an taɓa man wannan tambaya a DITV a shirin shirin da suke na ranar alhamis majalisun malamai ko ake kiran shi sai wani ya kira bayan na yi bayanin cewa ai wanda ya haddace alkur'ani insha Allah ta'ala ya aiki da shi eh, zai shiga aljanna haka zai ce iyayensa guda nawa guda biyu za su shiga aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man qara'a alqur'ana wa amila bima fihi kul bi sawalidahu yawm alqiyama tajan dawuhu ahsana min dawi shamsi fi buyutikum ad-dunya فما ظنكم بالذي عمل بهذا القرآن أو عمل بهذا القرآن شيء ابن الجز... الشاطبي ابن الجزري سوى كاو على الشاطبية su. littafin mai tsaye ba fa ya ayyu alƙari da mutu masifan ɗin nan mujillar da hofi kulle halin mubaddila hani an mari an wari da ta alihima malabisu an wari minar taji wal hula fa ma zan nufin bin nazili inda da za'ihi ƙura ikin ahalullahi wa mala kul birri wal ihsani wa sabari wa tuka wa hula hun biya ja al mu fassila ko mu fassala duk ana karanta haka ibn al-jazari a tsayi ya ce وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي يعني يفتخر بأهل القرآن وقال في القرآن أنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يصنع يؤتى به الملك ما الخلد إذا تود وساد الكرامة كذا يقرى ويركى درج الجنان وأبواه منه يقسعان فليحرس الصعيد في تحصيله ولا يمل أو يمل قط في ترتيله زوالي عشان بيتو شمدي وانا اللي لكاتب طيبة وانا يا جماعة دك طالب علمين القرآن باي يحدث الشاطبية يحدث الدرة سنن يزوي يحدث من طيبة النشري waɗannan mutum mafi yawanci ni na yi su tun ina sakandare ban shiga jami'a ba university tun ina sakandare na yi su alfiya ta ibn malik ina wajajen ss2 na ya haddanta gaba ɗayanta bayan na gama sakandare kafin in shiga diploma na tsaya na gama shatibiya haddace bai baiti kafin in shiga na ce bari in shirya kai kaina nake so in shiga faculty of kara'at na legal din to an gane ko to saboda ka wannan haddace haddacen ana so in mutum ya yi girma bai samu yi ba yana da yara to tun mutum yana yaro ya gamata yi idan har ya yi girma bai yi haddace haddacen nan ba to yes over zai wahala yana shiga jami'a fama taron jami'a kawai a baka subject da yawa maddodi assignment su menene ba za ka samu daman yin wannan haddan ba to shi yasa da su tsayi ba kafin in tafi karatu sudan na ya haddace baiti 400 da wani abu sul na a can na ƙara safar shi na na tsaye batun na shi to saboda haka yara da muke haihuwa ya ake ce a hausa haifar su yanzu to mu yi ƙoƙari mu masu nasha ta kone ilmiya ya kasance sun yi nasha tashi wanda yake na ilimi ina fata an gani to saboda haka shine hatman lazim abin da yake wajibi dole man lam yuzawwid alqur'ana lalle wanda bai karanta alqur'ani da tajwid in kuka lura za ku ga na ce yuzawwid alqur'ana to haka ake so a karanta shine baitin zai mai ko qur'ana an gane ko kuma kalmar qur'an ta zo a qur'ana a larabci da kuma qira'atan abdullahi ibn kasir kamar yadda Shafin ya ce wa naqlu qur'ani wal qur'ani dawa'una wa fi tukmilu an shuka talmima saqila ko sakala. أسكين فرش سورة البقرة شيوا أبلا ابن كثير المكي بإن أكثام قرآن ينا كرن تكلم القرآن لمن قرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوض لعلهم يتقون زوات لعلهم يتقون ينال بالسلام وصل دم ميم الدم قبل محرك دراكا وقالون وقالون بتخييره جلا وسبيل ka ji wani ya عندك جوان يازونا كراتون قرآن يا الريرو hasa akwai waɗanda suke shiga youtube da sauransu bidiyo sai su ɗan samu wani makfa wani ɗan wanda ɗan kanan shafi ɗaya ko biyu da wata riwaya mai ɗan wahala sai zo kawai kabbara sallah sai ka ji yana lalowa da me. sai a ɗauka kaya wannan makarancin ƙira'at ne ya san alƙur'ani shi kuma duka barazana ce kawai burga ce an gane ya ɗan ya samu wani audio ne kawai ɗan bidiyo ya ji wani malami ya ɗan karanta wannan shafin an gane to in ka ji wannan ya zo zai ma barazana almuhim idan da ka ji ƙorana ɗin nan a to haƙiƙa abdullahi ibn kashir ne shi yake karantawa haka shi ya sa yasa man ƙorana? Ya fi mu haka ake karantawa kuma ya zo a nuska ta biyu sahihil ƙorani wasu malamai irin su dr aiman soyid a tahqiq ɗinsa shi ya gabatar da sahih dalilin sa shine an samu nuska da rubutun shi Ibnul jazari a ƙasar garin istanbul wato turkiya cewa an samu wannan littafin da cewa a rubuce da rubutunwa mawallakin littafin da mallan yusahih al-qur'ana yusahih ba yujawwid ba dalilin shak ayman kenan na farko dalilin sa na biyu idan aka ce yusahih shine wanda bai gyara karatu ba in aka ce gyara karatu shine baya yin kurakurai manya akhta'ul aljaniya an gane ko baya canza ma'ana da bata abu na bangaren li'irabi an gane dalili na biyu kenan to kun ga ko da zai yan kurakurai kaɗan ba za a ce zai samu mai ba asimu ba za a ce zai samu zunubi ba to sai daktar aiman yake gan cewa idan muka ce yujawid dole sai mutum ya karanta alkur'ani da daqa'iqut tajwid to kaga wanda bai yi har kudin gunna sai ka tabbatar da komai yanda yake to wanda bai yi haka ba to yana da zunubi kenan to kaga wannan zai kasance kamar akwai me tsanani ga mutane idan muka ɗauka mallam ya jawid ana mallam ya jawid wanda da ya juyiri ba da dukkan da'a'iq nasa dukkan hukunce hukuncensa manya da ƙanana da dole sai ka zo da shi in kuma baka zo da shi mu, to kana da zunubi tun da an ce juyiri dama wajibi ne ko muka ce lazimin yanzu muka karanta to abin da yake wajibi a wajen malaman usul fiqh shine ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqab ala tarikihi ko ba haka ba to wannan shine dalili na biyu kenan na Dr. Ayman Suwaid sai dalili na uku da ya kawo shine cewa to saboda haka waɗanne da su ne manyan dalilai da Dr. Ayman Suwaid ya kawo wajen rinjayar da me wato wato wajen rinjayar da cewa a karanta baitin da mallamin sahih al-qur'ani shi yafi ko amma da ya yan uwa dukkan wannan mutum ya yi yayi daidai su malamai wasu sun yi ma doktor ayman raddi suka ce ya kai doktor ayman idan ka ce haka ai an samu wasu nusa su ma daga malamin wato ibn al-jazari mallami jawi da qurana mallami jawi da qurana sannan kalmar tajwid wannan khasa ce ga al amma idan muka ce mallami sahih wannan tasahih yana shiga a hadisi da sauransu ina fata wazi Rabin da wasu malamai suka yi mawa kenan wato shi dr amin da ke da wannan ra'ayi to saboda haka dai wannan a raddi ne na malamai duk wanda mutum ya ɗauka ya yi to idan ka zo kai haɗa ayyuka da guda biyu din shi ya fi sai ka ce mallam ya kuma ka ce mallam ya sahi kaga aljamu aula min at-tarbiya illa idza ta'azzara aljamu la'annahu bihi al-ilahu anzala saboda haka aka saukar da alqur'ani da tajwidi saboda haka kamar yadda muka ce karanta alkur'ani da tajwidi dole ne shi yasa masu karatun allo tambayan da na ce amma a DITB shine lokacin wani ya kira wai na ce wanda ya haddace alkur'ani zai shiga aljanna insha Allah in yi aiki da shi da iyayensa to dan ne za yanzu wanda zai zo ka same shi mahaddacin alkur'ani wai in bai yi da tajwidi ba sai ka ga mutane suna aibanta shi suna zagi shi sai ya ce wannan da kawai alama hasada ne suke yi mawa irin masu karatun allo to ba hasada ake masu ba an gane <laughs> ya kama faɗa fa abin ban mamaki a lokacin to wannan Allah subhanahu wata'ala ya sauka da alqur'ani tajwidi karanta alqur'ani tajwidi dole ne amma ilimin nasu shine malamai suke cewa fardu kifaya wannan dalilai sun zo wa rattil alqur'ana tartila da warattalna wa tartila da hadisan hatta imamu al-aini da ibn hajar a fathul bari da umdatul qari duka sun tabbatar da wajibcin tajwidi suka ce da hadisi karkashin fasa hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam kana jibril fi kulli sana kowane sana annabi mala'ika jibril annabi yana zuwa wurin sa yana masa ardin alqur'ani yana koya masa alqur'ani su imam al da ibn hajar suka ce ai ba wai bai iya karatun ba ne a duk shekara yana zuwa yana ƙara koya masa rera iya taratun da tajiri da fidda haruffa ne cikin iskin ba ɗin da suka yi wajen wannan hadisin akwai wannan wato istidlal ala wujubi qira'atul qur'an bit tajwid wannan dalili na gaba kenan dalili na hudu hadisin ibnu mas'ud inda wasu malamai hatta malamin mu al-allama shi Muhammad Hassan al al-Murtani min ahli shanafita yana kafa hujja da wannan hadisin lokacin da wani yazo ya karanta alqur'ani wa abdullahi ibn mas'ud yace inna masarqatu lil fuqara wal masakin bi jamadda ba sai ibn mas'ud yace la yace lil fuqara wal masakin sai ka jamadda kuma ya nuna musu cewa wato dole sai ya karanta alqur'ani da tajwidi kenan shine lannahu bi ilahu anzala wa hakata minhu ilayna wasala haka kuma alkur'ani ya zo zuwa gare mu wato da tajwidinsa alkur'ani ya zo gare mu gare guda biyu ta bangaren maktub sannan da mantu shi shine sautinsa sahabbai sun koya karatu sautan mushafatan daga annabi tabi'ai daga gare su har yanzu zuwa gare mu kun ga wannan annaqlu sauti kenan sai ya zo zuwa gare mu ta hannun rubutu sun da kun ga alkur'ani ya iso zuwa gare mu da aujuhu din nan baki ɗaya na qira'at wanda kuma suka rubuta alkur'ani sune su zai bin sabit da sauran dai sahabbai kamar yadda ya tabbata mun yi bayani har lokacin da ake rubutu aka zo wajen so abu ku zai masali shi ne wanda aka samu aya laƙwari ja akum rasulun min anfusikum a wurinsa da minal mu'minina rijal a zance wanda wasu malamai suka rinja ta min almu'minina din ina fata wa shi yasa wa haka za minhu ilaina wa sala alqur'ani ya zo wurin mu da tajwidin sa kuma zuwa alqur'ani ta a wurin mu ya zo naqa wasara ilaina bi tariqa tariqatul eh, bi tariqatul kitaba ya ri maktub sannan bin naql sauti ina fata wa هو أيضا حلية التلاوة كما شكرة القرآن وتؤدوني نمي إن أكت حلية abubuwan kwalliya da karafuna haka wasu malamai suka ce kamar irin su sarka da mata ke sawa da su zo abin nan abin wuya da su ɗan kunna ne da dai sauransu irin su agogo da su zobe wannan shi ne hilya kayan ado na me wanda ake yin su daga karafuna shine hu aizin hilya tutila wato ado ne na me na karatun alkur'ani wa zina kwalliya ne na karatun Alƙur'ani. idan zina kuma wannan a ammu min alhilya duk kayan kwalliya ko abu mai kyau ana ce masa wannan wato zina akwai zina tattare da shi akwai kwalliya tattare da shi gama mace in ta sa kayan kwalliya sai ado ta sa ta saka zobe za a ce kayi mai kwalliya namiji shi ma ana cewa yayi kwalliya ai an gane ko a ga masallacin nan an mai fenti da sauran sai a ce an yi masa ne kwalliya wa zinatul ada'i wal qira'a haka kuma kwalliya ne na al'ada na karatun alkur'ani ta yadda mutum zai karanta shi za a koya masa shi ma wato da waɗannan hukunci hukunci haka wal qira'a yayin da zai karanta shi ma wato alkur'ani din an gane wa huwa ita'ul hurufi haqqaha shine qira'a wannan zai karanta ko kuma kwalliya na me na shi karanta shi karatu wa huwa ita'ul hurufi haqqa shine baiwa kowane harafi haƙƙinsa idan aka ce haƙƙin harafi shine sifofi nasa wanda suke wajaba su jiharun da muka yi da su hamsu da su shidda da su lin da su safir da dai sauransu min sifatin laha da sa wa mustahaqa da abubuwan da suka cancanta mustahaqul harf shine kamar sifofi wanda suke gijiro masa an gare ka kun ga nan ya mana ta'arifin tajwidi in aka ce ma ne ta'arifin ibnu jazari a tajwidi sai ka ce shine gashi ya kasa ya fasa ya mana ta'arifi ifa'ul hurufi haqqa min sifatin laha wa mustahaqqa kun ga yi definition din mai tajwidi mustahaq shine sifofi da suke bijiro ma harafi kaga wani wuri ya zo da harafan wasu sun zo da tarfini wani lokaci wani lokaci sun zo da tarfini kamar ra'ad ya ga ra'un idan ta zo da fata ko ta zo da zama menene hukuncin ta tafsimi a riwaya ta hafs amma in ta zo da kasra fa tarqiq haka lam ismil jalala idan a fata ya rigaye shi ko don ma hukuncin su a taglid wato tafsir idan kasara ne sai a yi ne asiranta kun ga wannan sun zama na sifatul ariza ne game wato galamun dara'un wa raddu kulli wahidin li aslihi sannan da komai da kowane harafi daga mafitarsa mun yi makharijul huruf in muka ce kha sai ka shi daga mafitarsa ba za ka ce kha ba ba za ka ce ka ba an gane shi ne wa raddu kulli wahidin da aslihi wallafdu fi nazirihi ka mislihi wannan ka'ida ce mai muhimmanci sosai ya ƴan uwa shine at-tajwid a ko ina yanda zaka yi shi a suratul fatiha haka zaka yi shi a suratul baqara haka zaka yi har zuwa suratul nas an gane idan ka dau misali yanzu za ka karanta alqur'ani da riwaya ta hafs da tawassutul madd jaiz al-munfasil abin da ya fi dacewa idan ka ɗauka tun daga farko alkur'ani ka gire har zuwa ƙarshensa game da tawassut maddul ja'iz al-munfasil ba zai yi a ce wannan shafin ka karanta shi da tawassut al-ja'iz al-munfasil shafi na gaba ka karanta shi da kasro ba wannan bai dace ba duk da ya halatta din amma ana so in ka ɗau khatma alkur'ani tilawar da kace misali ka ɗau tilawar ta a cewa wannan kasman da zan yi zan yi kalo da tawassul na ja'iz to ka fara tun daga farko har me har ƙarshe da tawassul da tawassul idan ka ɗau ƙasar da ka fara da ƙasar kasur haka a riwayoyi na warshu ka kasur albadal ka fara tun daga farko har ƙarshe ka ɗau tawassul albadal ka fara da farkon alƙur'ani har ƙarshe haka idan ka ɗau tulul badal ina fata an gane ka fara daga farkon alƙur'ani har ƙarshe ba zai ce nan ka zo ka yi kalkala nan ka yin kalkala ba nan ka zo ka fi da ha in ka samu wata ha wannan sai ka fi da ka ce ai ni da karatun yanzu ba dole sai na fi da harfa yanda suka gabata la mun yi bayani cewa dole ne karatun alkur'ani da tajwidi kuma tsarin da zan kara yin bayani a wajen wajabcin karatun alkur'ani da tajwidi da aka ce mutum kuɗe ba yana da zunubi shine kurakuran da suke lalata ma'ana ɗin nan an gane ko kuma suke lalata wajihi na tafsirin alkur'ani ta ɓangaren li'irabi shine mutum zai samu zunubi amma misali wajen gunna wata ran ɗan rage gunna ta yi haraka ɗaya da rabi ko ha wannan hamsin bai fita da kyau ba ka ce ha to ba za a ce kana da mai ba za a baka <laughs> ina fata ana tare da ni tsaye a shine wallafu fi nazirihi ka mislihi mukammalan wato kana mai cika kowane harafi yana mai abun cikawa za a cika shi a bashi sifofinsa yadda ya kamata shine mukammalan min ta kallo shi ba tare da ana tsanani ba amma ba tare da ana tsanani ba idan muka ɗau mukammilan kai ne mai cikawa za ka dinga cika kowane harafi kana ba shi siffofinsa da fidda mai mafita yadda ya kamata idan muka ɗau mukammalan ana mai cika hukuncin kowane harafi yanda ya kamata min gairi mata man anan za'ida ce yani min gairi takallufi ba tare da takallufi takallufi shine tsananta mutum ya tsananta ma kansa wajen karatun Alkur'ani. ko wani sauti ka ce dole sai ka yi da sautin munshawi a'a ka dinga jin kawai munshawi lokacin ma da zaka zo kana yi da sautin sa ba za ka sani ba ba dole sai ka zo kana mamalkwada bakinka da sautin ka dole kana tsananta ma kanka kai sai ka yi husari ko sai ka yi munshayi ba wannan takalluf ne ina fata wazi shi yasa wasu malamai suka ce inda sabai sun yi wannan tafallafin da tabi'ai da sautin annabi yayi ne ya iso zuwa gare mu a yanzu ana cewa wannan sautin shine na annabi kamar yadda muke da sautin mun shayi da sahussari ina fata wazi kana karatu ne da tabi'a amma in kana jin kasai kasa siyarci da shi ba tare da ka kallafa ma kanka ba babu laifi akan wannan bil lutfi da taushi fin nutsuki wajen furci bila ta'assufi ba tare da kakala ba ta'assuf shine kakala irin kakala yan musabaka a ce sai ka ce shallahu sai ka ce ba'dukum kaga waɗannan duka ne kakala ne da takallushi ne wanda ma wannan ba tajwidi bane shi yasa Aliyu sakawi rahimahullahu ta'ala wanda yake shi ɗalibi ne na ومن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ومسكة شيني وان دي فارهما الشاطبية آه، الشرهي يكي تا وكل ما آه، آه، وليس عند يكي تيوا يا من يروم تلاوة القرآن ويرول شوائمة الإسلام لا تحسب التزويد مبدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني أو أن تشدد آه، بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران آه، أو أن تفوى بهمزة متحوعا فيفر سامعها من الغثيان للحرف ميزان فلا تقو قاضيا فيه ولا تقو مخسر الميزان waɗannan baitocin suna da أو a قائلا a wajen bin lutsashin nutsi bila ta'assuf inna bare sa baina huwa baina tarkihi wasu malamai suka ce da wannan ake gane waɗanda suka sharhin wato jazariya in kana so ka san tun da sharhin jazariya suna da yawa yanzu akwai wanda ba na magabata ba ne amma a wajen sharhin wannan baitin na ake gane nufan mutum wajen sanin wannan littafi walaisa bainahu wato me yake nufi wannan baitin abin da yake nufi ya yan uwa walaisa bainahu wa bayna sarki bainahu damir din yana damir din nan yana koma ma me ma tajwidi ne wato babu wani abu tsakanin barin karatun mutum wa baina tar'a bainahu barin tajwidin barin tajwidin mutum yayin da yake karatu wa baina tarki da barin shi mai karatun tarki wato koyan tajwidin da karanta alqur'ani da shi illa riyadatu mri'in wato babu abin da mutum zai taimaka masa wajen sanin ilimin tajwidi face riyaza riyaza shine exercise horar da harshe da baki bi fakki haf wannan shine ham baki eh shine wato itlaqul juz'i wa iradatul kulli asalin fak wannan bangare ɗaya na baki bangarorin guda biyu sune fam bangare ɗaya shine fak hakul fami wato bangare ɗaya na baki to amma bakin gaba ɗaya shine kom wato babu abin da zai horar da bakin mutum wajen iya karatun alkur'ani da zuri abin da zai taimaka masa babba abin da zai taimaka ma mutum shine gwada yin ɗan practice ɗin horar da harshe da baki kullum ya zo ya dinga abin nan ƙoƙarin karanta alkur'ani da ne bi tajwidi shine abin da zai ba shi damar sanin tajwidi ko da ya san sa ilmiya ilmance kuma yana zuwa wajen malamai yana karɓa dole sai in ya zo ya dinga practice yana kokarin yi kamar yadda muka ce mutum zai ɗau madubi yana duba bakinsa yana karatu yana zuwa wajen malami ya fidda harafi ya ce ya mai gyara to wannan shine riyaza ɗin horar da harshe a kokarin yi a gida ne ka ji kasa ɗin in yana yi ka yi ƙoƙarin yadda yake yi kana mumarasa kana practice kana tasmiki kana muhawala wannan shi ne riyada to idan mutum ya ce zai bar wannan zai bar ilimin tajwidin bainahu zai bar sa ɗin wa baina tarki ya bar shi ne yin tarkin ya ce ba zai koyi ilimin tajwidin ba kuma ba zai je wajen malamai su mai talƙini ba to zai fita ne wato ba zai iya karatun alkur'ani da tajwidi ba dole sai ka hada ilimin da zuwa wajen malamai da riyada bi faki da fam din da bakin ta haka ne mutum zai kware insha Allah wajen karatun bari mu karanta wannan babi na gaba a gurguje inda shi bai bukatar cin lokaci saboda idan ba haka ba za mu iya gama littafin biyu ba ta karfe na ake kiran sallah سورا أشرا كيرا بدأ كرا من ينتي قوم أبا أشرا إيه، سورا كان ينتي قوم هكا حكم إنزا أشرا سي متشيغا با نعم أكي آه، ينتي قوم هذا إشي ممكسر أجا دادا نعم قال الإمام ابن الجذري رحمه الله تعالى قال الإمام ابن الجذري رحمه الله تعالى باب الترقيق فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفصيم لفظ الألف باب استعمال الحروف وحمز الحمد وأعوذ إهدنا وحمز الحمد وأعوذ إهدنا كحمز الحمد وأعوذ إهدنا الله ثم لا لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي وما أبرق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الدين كحب الصبر فيها وفي الدين كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حص حص حق الحق وحاء حص حص حق الحق وسين مستقيم يستو يسقو وسين مستقيم يستو يسقو na'am karshen wannan babu insha Allah ta'ala za mu tsaya yau al'allama ibn al-jazari rahimahullahu ta'ala a gurguje saboda jibi muke so mu gama wato abu sauran da za a dan yi su a gurguje ne insha Allah dai za mu yi kokari a dan yi bayanan da abin da ya samu insha Allah a babu tarqiq wannan babu zai mana bayani akan abubuwan da ake sirantawa wajen karatu a faraqiqan mustafilan min tahrufi wato huruful istifal nan da baki da muka yi bayanin su ana siranta su wajen karatu ba a taurara su haruful istifal guda nawa ne ashirin da da yuhsantum tun da muna da harfa ashirin da tara kamar yadda muka ce idan muka ce da haruful istila guda bakwai wanda za su wanzu za su rage ashirin da biyu to harfin na ashirin da biyu dukansu na ne na eh, al-istifal ne kuma harfan istifal gaba kiɗin su ana tartikin su kamar yadda muke bayani ha sa sin shi mutum ba zai ce so la fuskure ne ba zai ce ha hasa kamar yadda za mu gani nan gaba wa hadiran tafhima lafzi alifi to kafin mu shiga harfan da ake taurarawa ya yan uwa guda goma sha ɗaya fa'ida harfan istila nan guda bakwai mun ce ana mai tafsimin su khussa in kuma tafsim wanda yake lazim tafsim wanda yake ne lazim to bayan su guda bakwai da muke bayanin su ana kaurara su duk ta inda suka sawa'an sun zo da kusa kasara damma da tsauri duk inda suka zo da sai an kaurara su harafi na takwas shine lamun ana taurar lamun wasu wurare na misali lismin jalala da muke bayan Allahu Allahu idan fata ya riga sa ko damma haka a riwaya ta warshu a ire-iren su sala da su tala da dai sauransu zalamu a harafi na tara shine al'arif wanda idan harafin istila'i ya riga sa mun yi bayanin ire su sadi والصافات صفا هذا مثل ما قلت الصاء ما كتير بتبقى تد الصفا نمي على الطماط وهذا الصاد بزيت الصاء تكون ألف سنة تكي ألف دائما تتبع ما لها ألف أنا جون أبن لي رجعيتني هو انا جون أبن لي رجع لا أبن لي رجعيتني تفخيمي نت في أي تفخيمي فإذا لنا استقال يكون تفخيمي في أي تفخيمي آه، mun samu nawa kenan tara sai gunna gunna ana saurara ta idan ya kasance mun samu halatul ikhfa ikhfa'in da yazo idan na harafi na isti'la'i ne kaman min sayasihi da su min qablihi an gane ko duk in aka samu al-gunna idan na harafi na isti'la'i ne me za a yi tafsimi kun ga mun samu wuraren tafsimi guda nawa guda goma kenan na ƙarshe na sha ɗaya shine ra'un ra'un kun ga ana kawara ta hatta a riwaya ta hafsu idan ta zo da fata ko ta zo da ta zo da zamma to kun ga mun samu wurare guda goma sha ɗaya da ake kaurara su can inda yake cewa wa harfal a fakhim wa tusa duka ba su bane kawai akwai ƙarin wurare guda hudu waɗannan su ne ababe guda goma sha ɗaya da ake kaurarawa to wa hadiran tasima lafzil alif wannan zai kawo wasu tambihat yanzu fadakarwa shi yasa a gurguje za mu karanta su wato hausauna hausan safatawa wato kada ka kada ka kaurara kare. gane ko kada ka kaurara alif duk inda zai zo in dai ba wai ya zo a mai bane ya zo ya kasance abin da ya rigaye shi wato yana da me me me tafhimi na ire-iren su kun ga alif ɗin da yake nufi wannan ba mai hamza ba fa alif ta madda kenan yace babu istimaril huruf duka dai ne zai ci gaba duka wannan babu istimaril huruf din wasu malamai suka mai suna hatta a wasu nusuk na jazariyan babu tafhim wa tarqiq babu tafhim wa tarqiq shi yasa wajen karantawa na mance da na karanta muku da aujuh nasa babu tafhim wa tarqiq a wasu nusuk babun fi zikiri ba ba'da tanbihat mun samu fuska na nawa kenan aiwa uku kenan babun fi zikiri ba ba'da tanbihat wajhi suna na hudu babu takhlif idan ce takhlif tsantsance harufa tsantsance ma wannan ana kawarara shi wannan ana tsiranta shi amfanin wannan babin kenan wannan ana tsiranta a nan ne 'yan musabakan suke ne suke mubalaga to wa hamza shi yasa a wata nuska ta hamz sai zo kamar hamza alhamdu kaga wannan an rubuta alif amma hamza ake nufi alhamdu kalmar farko harfin guda biyar ya ambace su harafin farko hamza alhamdu a'udu kalma ta biyu ta uku ihdina kun ga wannan harfan inda suka zo alhamdu ba za a ce ne ba za a ce alhamdu ba kana karatun qur'ani ka kabbara sallah ka ce alhamdu mutum ya kusura sai dai a ce ne a alhamdu kuma wajen tafi nan nan kada a yi mubalaga a ce eh a mai da shi imala kuma kada a ce me a yi a tabbatar da madda wajen tarfike maimakon tarfiƙe wasu su yi madda su ce alhamdu alhamdu la alhamdu alhamdu haka a'udu a'udu ba za a ce a a'udu ba la a'udu a'udu a'udu wato tarfike tare da me sirarta a'udu haka ihdina haka allahu harafi na biyu shine alif din wanda muka yi bayanin shi a can da ya ce fi lafzil alif din wato idan ya kasance madda ba ya zo a halin madda kenan irin su rahma rahmani amma anan idan ya zo a wasali kamar Allahu Allahu thumma lama lillah sannan lillahi idan ya kasance abin da ya riga ya lamu da sumin dalala harafi ne ah, maksur lillahi lana kun mun samu harfi na uku kenan وليتلطف حكى كلمة يتلطف لام أنا نصير انتا زائي وليتلا مثل ما زي سي الله الله وليتلطف أما طاعون أن زي كور راجع واسو أبن يسا زائي قو قرن سير حروفا نم بيك إشارة واسو جيت ينسو تفخيم تفخيني كلا ينسو إذ قا إذ قال الله يا عيسى إذ قال لا لام في الوسط مرققة قا مفخمة Lamin ta zo bayan ta sunan Allah subhanahu wata'ala ake ita murakkaka iz qa la la Allah da ke ita ce ta za a siranta ta da ire-iren su wa alallahi lamun ta farko za a siranta alallahi haka wala dollin wala wala wala wala za a siranta la wala wala dallin haka walmima harfi na hudu kenan min nasa nasa mimun guda biyu duka masu sirantawa su za a yi amma kha'un da ke tsakiya ita kawararawa nasa haka min mera mera mera mimun wannan ta farko za a siranta ta haka ba wa ba a bar haka kalmar bar za a siranta ba'un haka batin wala talbisu al-haqqa bil batil waɗannan duka ba ba din yanayin lokaci ba da ya gamata a ce a yi practice din waɗannan kalman kowa ya karanta su mun an gane bihin bihi haka wa haris ala shiddati wal jahri alladhi fiha haka wajen faɗan ba da mimun da jimun mutum zai kokari ya kiyaye sifa na me na shidda da jihar. shidda shine kada a ji sauti ya tafi tare da su Jihar kuma kada a ji hamsu wani iska ya fita ba ba kada mutum ya ce ba idan ya ce zai yi da karfi ba sai ta koma ki ki in turanci an gane ko ba ba kada a ji iska ya fita shine wato jihar din kada a ji iska ya fita haka ya tabbatar da sifa kada a ji sauti ya tafi da ita a filjim haka harfin jim ja ja sai an kame ta kar a ce ja ja kaga in ka ce ja ka da hamsu kenan ba ka tabbatar da sifa na jaharo ba haka idan mutum ya ce ja kake idan ce ja ya yi ne wato iska ta ko yana kokarin ya mai da ita wato shinun kaga sai ya kasance bai tabbatar da sifa ta shidda da jaharo ba shi shine ce waharis kwaɗaita sosai wajen tabbatar da shidda da sifa na jiharu a wajen waɗannan harfa musamman ba'un da da كحب الصبر كمرء الصبر حب يحبون كمر يحبون لسكذا تسنع القرآن يحبون إذا متن بأنكر بسيء في الدام باء أنا واتو آه، حمس يعني حكى الصبر وتواصوا بالصبر صبر صبر حكى حكى رب ربوة ربوة نزي تثبت حكى كلمة إيدي إيدي تثبت haka ije ije wadda cikin suratu ibrahim ije ije wajen inda ma jimin ta zo mutum ya ce ja iji iji kaga iska ta fita idan na ce iji iji iska ta fita wannan kuskure ne wajen karatun alkur'ani haka hajji yas'alunaka 'ani ash-shahr al-harami قتال فيه كم وليس البر بأن تأتوا الحج أشهر معلومات da hajj hajj to saboda haka haka fajr wal fajr wal fajr ba a ce wal fajr fajr wannan kusure ne aiwa wal fajr aiwa kada a ji wannan iskan ta fita haka wa bayyinin muqalqalan in sakana wannan ana karanta wannan da fuska biyu ko muqalqilan ko muqalqalan idan muka ce muƙalƙalan ka bayyanar da harafi wanda ke shi ne mai ƙalƙala sai kasance ƙalƙalan a nan muƙalƙalan sifa ne na harafi idan muka ce wa bayyinan muƙalƙilan muƙalƙilan na'am wato kai mai karatu ka bayyanar da ƙalƙala in sakana yayin da harafi ya zo da ɗauri wa in yakun fil waqti kana abyana kuka za mu tsaya nan ne wa in ya fil waqti idan ƙalƙala ta zo a halin tsayawa to tabbatar da ita da bayyanar da ita zai fi tsanani na'am muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala suka ba mu da